kamar yadda rahotanni ke nuna wa 'yan bindigan da ake kyautata zaton cewa 'yan kungiyar nan ne ta jama'atu ahalus suna da da'watu wajen jihar da ake wa lakabi da boko haram sun fa kai harin ne a ƙauyen kubla da ke kusa da cikawa wanda ita ma ta yi fama da hare-haren 'yan bindigan cikin kwanakin nan kuma ma wannan ne karo na hudu a ƙasa da wata guda da ake kai irin wannan hari a yankunan karamar hukumar madagalin da ke makwabtaka da jihar borno su dai al'umman yankin sun fa kwana ne cikin fargaba da ma zulumi yayin da kawo yanzu ma ba a san adadin waɗanda harin ya shafa ba mutane suna cikin barci sai mun ji kare-kare bindigogi suya wanda ba mu taba ji ba a garin jiya sai wanda ake ce musu yaran mala ko kuma haram ne suka shigo to dama muna da sojoji a boda suna canji wuta tsakanin su sojojin kuma suna iya gwargwadon karfin su suna mai da musu wuta sai mutane kuma suna da yawan daga nan haka dai suka kwana suna ta harbe harbe suna kone kone abinci mutane sun kwashe kwayan abinci gaba yankin na madagali dai cikin kwanakin nan na fama da matsalar hare-hare 'yan bindiga lamarin da kan jawo asarar rayuka da ma dukiya yayin da jama'a kan gudu su bar gidajensu mista James Abawu shi ne shugaban karamar hukumar Madagalin. Sun gudu sun an bar gari duka sai daga bayan an gani abu ya yi dan sauka kafin su fara zuwa eh, gida ɗaya amma yanzu dai mutane sun bar gari gaba ɗaya. Yayin da wannan ke faruwa a jihar Adamawa a makwabciyarta ko jihar taraba wasu mutane ne da ke sanye da kayan sarki suka yi sa su kai hari a garin cinkai da ke yankin ukari da ke kudancin jihar inda aka samu asarar rayuka da dukiya yawa sai ga sai kawai sun ga mutane sanye da kayan soja da mobile suka shigo har cikin garin da motoci yin kaman guda biyu sai ga mutane da kayan eh, sojoji da mobile da bindigogi a hannun su dauke to sai mutane suna kaman kan nawa da ukari da kiddi da tante da sauran da abu suka fada mana suka dinga muka ta fada da sabi haka na suka kona mana da gari muka fada da fada sai matasan yaran dukunawa kuma hali a ce an sa an sa hanwa wukari zuwa a gidan da hausawa da fulani da cikin bara ya fada ba na zo ne ba gari ba da yi kawai Eh, eh, an samu asarar rayuka sun kai tara an kona gidaje kusan garin gaba ki daya kone. duk dai kokarin ji daga bakin jami'an tsaro abun fa ya cutura don kuna ta buga wayar kakakin na yan sandan jihar taraba asp joseph kwaji amma fa ba a dauka ba cikin daren yayin da ma jama'a ke mamakin sake barkewa wannan rikici ganin cewa bangarorin tibi da jukun da kuma fulani da ma hausawa tuni suka rata rattaba hannu na cewa ba za a sake kaiwa juna hari ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a Najeriya.